Har yanzu dai ‘yan Najeriya na ci gaba da fama da matsalar ƙarancin man fetur da ta taƙi canyewa a ƙasar. Malam Bala na yashi da ke zaune a birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogi ya ce ƙarancin man ya jefa jama'a cikin kuncin rayuwa da takura kamar yadda ya yi min karin bayani ta wayar salula. masu akada ne a cikin abin da ke kamar naira sai ga suna karɓar har naira ɗari mota kuma ta fi shi ma ma uwa uba ma da kar za ka same shi duk ma wata rawa na za ka kamar ba kowa saboda wannan tsadar mai ba ka ji wallahi. A nan jihar Niger dai lamarin guda ne, Malam Muhammadu Bello wani mai sana'ar tukin keke na pep ya ce suna tafka asara a sakamakon yadda lamarin man fetur ɗin ke ƙara ta'azzara. malam wannan matsalan hasara ma take ja mana mu da muke sayan mai muna aiki da shi saboda idan ka kan naira goma karin naira goma sai ka rinka gwagwagwa da fasinja in ka ce mai karin naira goma ma wallahi ba wani ba amincewa zai ba kuma idan ka ci gaba da wucewa zaka kona man ne sai ya wuce a banza Alhaji Adamu Erana shine shugaban kungiyar dillalan mai masu zaman kansu a jihar Niger ya ce shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ne kawai zai magance wannan matsala cikin ɗan ƙanƙanan lokaci ta hanyar samar da man a depot-depot na gwamnati a maimakon na 'yan kasuwa. Wai private depot ɗin nan tukuna ma na waye? in kan lura kawai aikatan gwamnati ne wanda suka far gwamnati su ne suka je suka bude private depot din kuma da suka koma can private depot bayan sun yi retiring ai sun bar wasu agent sun bar wasu ne suka kakkafa ai da NNPC ko DPR yanzu kana nihin ku ba ku samu mai daga depot na gwamnati ta ina zaka same shi ko ka je depot din gwamnati za a ce maka ba mai sai a tura ka wani private depot cewa zaka iya daukan eh, eh, man gwamnati a wurin amma da an dauki mota talatin sai ka ji an ce man ya ƙare shauran kuma sai ka ga mai private depot zai ce maka yana da man saidawa amma kuma a farashi mai tsada amma yanzu ya za a magance wannan matsalar a magance ya rage na buhari ya tsaya ya kalle su sai sun kashe shi tukun sana ya gane in yana so ya gane duk ya sallame su suwa kenan ma'aikatan mana na kamfanin mai na kamfanonin mana ya rusa su gaba daya to sai dai a lokacin da na tuntuɓi babban daraktan hukumar da ke kula da albarkatun mai da ƙayyada farashinsa a jihar Niger injiniya Isa Abdullahi Jankara ya ce suna iya ƙoƙarinsu wajen shawo kan matsalar. Domin na sai a fi ƙoƙa su da jana da ma cewa gaskiya ina so a kara ko fahimtar shi na ya kara mana domin ba zai yiwu muna da demo guda biyu kuma wanda nasu da kullum ana tura mai gurin zuwa ko baya ga wannan ma dai a nan jihar Niger gwamnatin jihar ta kafa wani kwamiti da ke zagayawa da jami'an tsaro domin tabbatar da ganin masu gidajen man suna sayar da shi akan farashin gwamnati na naira ɗari da arba'in da biyar a maimakon 200 zuwa 210 Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya.